Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Mai nakasa ta shi kai Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haɗuwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar tare da taimakon Ibrahim Jirmai. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata na saka ɗaya daga cikin hirarraki na sati uku ko hudu da muka yi da marigaye Habibu Sani Babura wanda muka saka ɗaya daga cikin waɗannan hirarraki a matsayin tunawa da shi sai mu ce Allah Ubangiji ya gafarta ma Habibu Sani Babura ya kuma kyautata ƙarshen mu sannan ga duk mai son jin ƙarashin wannan tattaunawa da muka yi yana iya faɗawa yanar gizo manhajar mu ta voa hausa.com ya lalubo zai ga shirin na kasa ba kasawa ba zai iya jiyo wa'annan hirarraki ibrahim barin dawo gare ka ta barka da warhaka malam ibrahim barka malam usman yawwa ta yan magana yau da wacce ka zo <laughs> Eh, wato na ga takardu eh wato kamar yadda muka saba a kowane mm. lokaci ka san Usman mm. a ƙasa irin ko in ce ƙasashe irin waɗannan mm. ana yawan samun ci gaba musamman harkokin kimiyya da fasaha sosai ba ɗan A ba kowane sati zaka ji an fitar da an ƙirƙiro wani abu sosai an fito da wannan an fito da wancan to wato abin da ya ɗauki hankali na akan wannan labarin shine akan hanya ta ne ta zuwa aiki sai na ga wata mota ta wuce irin babban motar na haka Mm. irin kamar da take ɗaukar littattafai da sauransu mm. sai naga rubuta xbox to fa xbox dai na wasan yara na wasan yara irin wanda suke yan junawa da cikin dan TV haka TV eh su hada da video game haka yawwa mm. video game yawwa to ka san ainihin shi wannan Xbox ai ba mm. wai an yi shi bane dan kawai su yi wasa haka na a'a akwai abubuwa da dama da ke eh, sosai yawwa mm. to wannan akwai wurin bunƙasar kwakwalwa akwai wurin iya lissafi akwai wurin iya gini akwai irin construction na abubuwa su gina wannan su jona wancan eh, irin wannan abubuwa duka eh ba wai wasan kawai ba eh yawa kwarai da gaske eh, hatta irin yanda ake tukin mota da wai duk yana cikin da ake ka'idoji to ai Usman in ka tuna kwanan baya mm. an yi tare da cewa yara irin misali amurkawa da ke ɗaukar bindigogi suna zuwa suna harbi daga can cikin wannan suke ganin yadda ake amfani da su yawwa mm. to wato ita karamar na'ura ce da ke koya ma yaro abubuwa iri iri kwarai kuwa yawwa mm. to da na ga ainihin wannan wata ta wuce da wannan rubutun xbox to abin da ya ɗauki hankalin nawa shine sai na ga an sa for impaired to fa kaga wato tun daga kalmar empire ta shigo eh, masu na kasa masu na kasa. to kaji hmm. dalili kenan sai yasa na dan ƙara saurin motar nan eh. har na dauki adireshin da na gani a rubuce a ƙasa to fa ce to ni ko zan je in bincika ga me wannan mota take dauke da shi eh. kaji to zuwa na ofis ne na bincika sai naga cewa ashe ainihin wannan Xbox da suke yi na ainihin shi hmm. dai wanda yara ke wasa da suke wasa da shi wannan karan kamfanin Microsoft ne ka san katafaren kamfanin ah, a an gama duk wannan kwamfutocin da muke ta latsa. yawa yawa <laughs> eh. to shine ya inganta wannan ainihin abun wasa hmm. na yadda ainihin masu nakasa ma za su iya amfani da shi to ka ji Usman eh to su yanzu abin da ban gane ba eh. ka gani shi dai Xbox eh. da kwamfuta ake hada shi ka gani Eh. abin da kake bugawa eh. to su ya za a isa gani kuma yawwa to wato shi wannan mm. kashi biyu ne mm-hmm. akwai wanda idan mutum matsalar gani gare shi eh. to akwai wani abu mai kamar gilashi wanda ake ɗora a kai din nan a makala da kunne oh, na gane to ina ga yana amfani da ainihin tunaninsu ne har za su rika mm. su rika suna suna suna ta bature imagination suna suna ayyanawa Yawwa ga mm. abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa wato kamar yadda suke bayanin tamkar yana gani ne yanda kai ke gani haka shi ma zai ma zai gani eh kaman ka san akwai na wanda kake sawa din nan ka rufe ido za ka yi game kana gani eh. sai kaga kaman kai ka dauki kanka ka shiga cikin wannan wurin da ake yi kwarai da gaske mm, yana aiki da kwakwalwa eh akwai wanda ma kuma koda kana ganin mm. gilashi ne in ka sa eh. za ga kanka misali cikin dusa kankara kwarai eh sai kaga kawai ga ka tsinci kanka can yawa to shi irin wannan haka yake mm. idan mutum mai matsalar ido ne eh. matsalar gani ne in ya sa wannan abu to zai ga kanshi a ainihin kamar yana yin wannan abu eh. zai ta wannan wasa har zai koyi abubuwa da dama yayi abubuwa da dama da sauransu haka hmm. yawwa wanda eh. kuma suke da matsalar misali yawwa misal kawahu eh tunda wancan na mai gani ne hmm. eh, su kuma akwai ainihin yadda in a bango hmm. amma sun yadda suka ah, suka bayyana abin nan din bangon mai fentin fari fari pat eh to dan akwatin nan ka juya shi kallon bangon zai fitar maka da ainihin kamar kamar da ka san fuskar talabijin eh allo anan allan yawa to anan zaka ga wannan ainihin eh. wasa da kai ta latsa latsi yawa to kai eh, in gudu zaka feta da mota gashi na bango dan abun nan hannunka kana mm. kana kana kana jujjuya shi eh to amma kuma ka san yaya maganan rike caji eh wato ka san ka san yawanci wani lokaci kayan wuta yawa eh mm. to wato kamar yadda suka bayyana a wannan bayani musamman mm. wannan yan na'ura za ta iya rike caji ta awa 25 awa shi to kwana ɗaya kenan kawai an kwana kawai ana eh. gem wato in dai ka cika shi da caji kaga ko da matsalar wuta ake da aka samu kai ka sha to har har ruwan shekari ta ta dawo ka mai da shi ah. eh to haka yayi eh. kan gado yayi kwarai da ah. gaske sannan eh. kuma ka san da shike wato in suka fito da irin abubuwa irin wannan eh. ba wai sukan tsawwala mai kuɗi da kowa zai kasa yawance to maganan farashi fa to farashin sa ba wani ko da shike idan misali in an ce za a canza zuwa kuɗin mu na gida hmm. misali naira zai dan yawa ba ko da shi ma ba wanda yawa can sosai bane amma dai anan hmm. dala 60 yake dala 60 ta nan dala 60 eh to kaga dala 60 yanzu a Najeriya eh, eh. nawa ce misali dala ka batta ma misali a ce a 350 misali eh sai ka ce to in kai kaga sau 60 in kai zai baka dala naira 21 kenan to kaji eh akan ma 350 to kaji hmm. to sai dai kam kamar yadda suka yi bayani eh to ba shi da wata illa kafin ka je bayanin a'a ka san wato hmm. yawanci dake an ɗauki lokaci mai tsawo ana hmm. bincike Eh. illa shi kawai da suka duba da suka magana a kai shine kamar misali idan ainihin ainihin game din da yaro ke yi mm. ba ainihin wanda ya kamata ba ne misali na harbi din nan eh yawa eh, eh. amma ba shi da wata illa ga mm, lafiyar dan adam ya kamata wato ya zama akwai in ma yara ne za su yi amfani da shi ya zama akwai wani babba kenan da yake nuna musu ya za su yi amfani da shi misali a'a ga wanda ya kamata mm, wannan shine na shekarunku misali masu koyon gini masu koyon tuki masu koyon ko da ko masu eh. koyon tukin akwai waɗanda ai kwanan eh. baya an ta kama su irin ba su eh. hawa mota ba amma saboda sun iya a Xbox sun iya a na ɗan akwati sai ku su dauki motocin iyayen sa hawa hanya kawai sai su hawa hanya si sai ta wuta to kaji eh an yi ba kuma waɗanda suke koyon harbi hmm. sun san inda iyayen suka aje bindigogi sai su ce za su gwada dauka su tafi su gwada eh matsalar kenan gashi gari na bindiga bindigogi kam <laughs> <laughs> Eh. to baya ga haka mm. ba shi da wata illa ga lafiya eh. Yau ka ce sun yi bayani ɗazu da katse ka eh wato sun yi bayani akan ainihin amfanin shi mm. ga tunanin yaro yawa eh shi sa yana musamman yaron da yake da wannan bukata ta musamman a jiki bukata ta musamman mm. eh to akwai littafin da yake tafe da shi wanda ainihin dama misali kaga in suna makaranta a in za su je sukan tafi wani lokacin akwai lokacin wasa eh akwai yawa to a lokacin su ne malaman za su yi amfani da wannan littafin eh. su san ainihin wani bangare ne wannan mabukaci ke eh. da bukatar a taimaka mashi sai mm. su samu ainihin irin wannan gem. wuce eh. irin wannan wasa yana yi to kaga ba malami sai ya zo ya tsaya wurin ba ba hankali kwance dauka hankali gare shi ka saka dai san yanda irin sosai Yawwa kama a ce kana irin na irin eh. wasannin da ake na ramuka gardo gardo yawwa eh, gardan bida yawwa eh, shi dai ba ne ba ne malam ibrahim shi ba <laughs> to kaji eh. to dauka hankali gare shi alhamdulillah sai dauki hankalin yaro sai ga wani lokacin ma ba wai sai malami ya zo tsaya koyar hmm, shi da kanshi kuma bare ma bugu da ƙari kenan aka hmm. samu saboda zaka ga da ma yara a kasan nan ba sa kin makaranta na rasa me suke musu a makarantar nan kaga yaro malam Allah Allah yake wai gobe ta yi ta sai ta ce maka wai ran yaushe ne monday eh haka suke wani lokacin ma sai kaje eh. dokar su ce maka sosai sai sai eh, wasa suke eh, eh ba ta abin nan to Allah ya samu dace to amin amin eh to gaskiya kan wannan babbar ah, manhaja ce ta fito hmm. ko in ce babban na'ura ce da za ta taimaka sosai kuma wanda za su hmm. samu sayan ta nan gaba ko da a wata kasashen mu suke hmm. sai su kula da maganar da kai na cewa su lura da yaran su me za su yi a ciki ya za a su sa su a hanya ba wai su ce ba za ku yi amfani da shi ba amma ku sa su a hanya saboda musu amfani sannan ainihin muhimmancin wani bangare ne yaro ke bukata bukata yawwa ina kokolon shi ta tafi yawwa to sai ta same wajen irin waɗannan ta taimaka mai ta gina kokolon sa din dama amfanin abin kenan to mun gode da ai ka san da na ganka da takaddun ne da na so akwai wata ma baiwa Allah da sai mako mai zuwa sai in hira da ita da wannan makon na so in hira da ita mm. ita makauniya ce ba ta gani mm. amma duk abin da ake bukata a cikin gidansu kawai in misali in suka yi baki sai mahaifiyarta sai ta ce wance eh mun yi baki su biyar dan hmm. dafa mana wani abu mu ɗanci sai da ta shiga kicin kawai ya ce muku na ku biyar din ya ishe ku kuma To. Kaga basira ko? A Najeriya? Tana nan a Najeriya. To, to kaga kenan idan da an tauye ta cewa ai makauniya ce ba ta ganin yan yan yan yan mm. ga abin da za ta iya yi. To za mu yi magana da insha Allah mako mai zuwa a kai. Ah, na gode sosai Malam Ibrahim. Eh, sannan eh, a gaida madan da jiki. To Allah ya kara mana lafiya duk gaba daya. Masha Allah. To masu sauraro duka duka anan shirin na kasa ba kasa bai kammala sai kuma Allah ya kai mu mako mai zuwa a madadin. Ibrahim Jirmai. Usman Ahmad Kabara a madadin ita wadda ta hada mana sauti Julia Lazarus Gresham nake cewa mu zama lafiya. Na kasa ba za ta zama